Kada ƙara jin bakin ki ya kuskura ya min tsaki saboda wallahi zane ki zanya a cikin gidan nan miki ɗan iskan duka ke baki da kunya ko sai ka ce wata uwata kenan ma dukan tsiya zama ki mun dukan ya da uwa kenan to bari in ji gaya miki ni ba sa aiki bace kuma da kike kallo na haka fankan fankan ba ta kilishi jira nake yi shi babban munafikin da ya daure miki gindi sai ya zo a gaban sa in miki fifi wallahi nuna miki karancin nawa amma da kin san umarni na ne yasa ke zauna a cikin gidan nan idan da na bashi dama da tuni kin yi waje wallahi wannan magana ma ba za ki samu damar yin ta ba ke din banza ni ne a gaban goshin sa eh, kina ji kina gani kin ga salamu alaikum salam ah. lafiya naga kun ma jiran ka kike yi bakin munafiki To, to, to, to. Me gida? Ye? Ka manta alƙawarin da ka yi. Allah sarki. Ye? To. Kaga. Ye? Ji da ya alƙawarin da muka yi da kai. Eh, mun yi alƙawari zan sarki. Kaga. Eh, wallahi. Ya muka yi da kai ka ka fita. Mun yi da ke zan siyo miki gurji. mai rai da lafiya ko da ke saurare ni kafin ka saurare ta ba na amsa na ya muka da kai mun yi alƙawari da ke zan siyo miki karfasa kaga duk ba wannan ba batun maganar kwana an yi haka mm, mm, to mm. juyo ka saurare ni yau kwanan ɗaki na ne ko inna majandice ita za ka haƙura da ita magana kake da ita ka kalle ni mu yi magana ni da kai ya muka da kai gaya mata ya fi mutunci mun yi da ke za a gwada lpo na a ga jini na wannan irin gurub ne kaga hmm? saboda na ga take-taken yarinyar nan fitsarar ta ta fara yawa tana ganin kamar ko ko soyayya kake nuna mata ko to kaga yau ka ba ta takarda kafin mu je mu kwanta cikin ta ne ne. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yarinya. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah yayi me yake faruwa ga? A ah, da Allah ai ba girman ku bane da Allah ku yi hakuri ku suke shi. Ku suke shi mana da Allah ya hakuri. Ku yi hakuri ku suke shi. Ni ma ban san me aka ba. Ka san me yake faruwa? A ah, sai kin bada. Ah. Bari na baka labarin abin da yake faruwa. Ɗaya eh, tamkar da dubu. Ai, mai yanzu mai gida ka gaba unguwa zan je ka dauke zaka ka rataya mai baka tunanin matanka idan muka gamu da ita a hanya to akwai wanda na mai jaka irin wa irin ta ir er, ta ba dan Allah ki ji ki dona ku in dima in daka more in ma in daka bayan da zai da ni ke ba fake tin ga miki eh. ran nan boye na na shiga dakin ta ta yi a wancan gida ga a wanci na ce eh, akuya ce ni shi na gani abincin ki sai dai akuyoyi ko a baki kiwon zomaye ni da ba zomo ba ke dai wannan ranan ba ki ga ina guda ba sati na uku ina guda abinci daban shinkafa na da dafa subhanallahi amma ina cin abinci ke <laughs> ai mai gida ma kawai ma ni ka daina ma cin abincin da ka rinka zuwa ina ma abinci special mai daɗi shiri ma nake shiri ma nake in sake ta Yawwa, alhamdulillahi. Gara ma ka sake ta wallahi tallahi mai gida a mu zo mu rinka irin bal din nan ne a yan turawa daga gajeren wando a tsakar gida. Ni sai ke in mun ga dama mu kwaba kayan mu mu bal a cikin babban da zai. Ka ga mu irin bal din na irin na turawa. Kuda daga ce gwada, kuda daga ki. Ai wannan sata kan wani yawun ce wallahi. Yaya wai da gaske ne haka ne? Eh eh eh, eh eh eh. Ke kuma me yake faruwa? Ka san me yake faruwa? A'a. ana ma magana ne? da shi jeti jeti ne babu dalili da zai za a ce yau wai tsaya wani da ta ba tun mutum da ba ke ba to mata ta rako gaskiya mai gidan kana ji da ni sosai to idan ban ji da ke ba da wa zan ji idan ban kula da ke ba wa zan kula da ita yanzu ban aikin ma ba za ka bari yanzu zo da kaina ba sai ka rako ni wani abu da take ba zan kuɗi ba ci ba zan raka amma dai na tabbatar da cewa duk duniya ba wanda kake so sama da ni wai wai wai wai Ana ma magana ne? Allah sarki. Zan zo bai ka. Ya kake da wata mata ta? Allah shi. Ana batun magana ta ta ta kuloza kina maganar wannan. Ke in fa na shiga ɗakin ta ba sai da kika samu shekarun jaki. Ki kuma duka gam a musulka. Ni kadai na zan me nake ji kullum kula zai yi shanar dubu. Ki ba ki da inga mutu ni fa ba dan kada in sake ta a gida ba ba ta ko ba na wani imun baki ba tun na sake ta a'a dama ai bai kamata ka sake ta gara tana kallo kana nuna min irin kulawar da kake bani ita kuma ba ta ga kulawar kuma ba ta ga mijin dadin noma ba ka ba ita kun ya bi fa ne saboda arhata aka bani aka bani aka bani ta ba ke ke ce yanzu kawo ka jira na nan amma ba inda za ka to to ba inda za ina nan an dura kwato sai Allah <laughs> ya fi mun alkhairi ya fi mun jin daɗi wai da gaske ne yayi wannan magana ka faɗa ka san ina da iskokai ga farfadiya ga hawan jini amma in dai haka ne gaskiya ya baka kyauta ba gaskiya bai dace ba abin da kai amma ba tsohon munafiki kin ga dan Allah dan annabi kun ku min wata alfarma kun san ba mu haka ku dan Allah ku hakuri ku kyale shi ya ku sake shi ya ku sake shi ai mijin ku ya kamata ku yi masa mijin mu to yau bari na gaya ma ko kukan kuluwi ya ce akan ka yau sai na ci uban aljanin nan aljani kai hmm? yanda kama alƙawari zaka saki wannan yar iskar yarinyar wallahi sai ka sake ta zan ci gaba da zama da kai ka san me ni sai dai ni ku sake ni wallahi ba za a yi haka ba wuce iya wallahi ku dubi mutuntun sa ku haka ba Allah ku dubi sa ku bani wallahi wannan Allah ku ke dan Allah ki annabi ki hakuri ki kaga munafiki ya ce ke dai kin ga ke ce uwar gida ki hakuri ki rabu da ita wallahi wallahi da ba dan da kunyanka da nake ji ba na rintse da girman Allah da bai isa ba idan ka ga ban kunna musu ta ba Allah ya to ki hakuri dan Allah dan annabi ki hakuri na hakuri ki hakuri shiga ki dan Allah ki rabu da su ki kyale kin ga kin ce uwar gida wato my drums kin san ni ina da kike gani da Allah ya taimake ni isa mun isa mun ilhama zuciya sai isa mun kaunar ki dan duniya na ji ba na kaunar in ga kowa in baki ba idan fa naga wata macen baki ba sai in duniya ta yi duhu ta yi ram haka <laughs> irin kamar irin banku da an gullo tusha din wato kin zan ni nan da kike gani kin aure ni za ki dace za kuma ki samu babban rabo saboda ni din nan ido na abu da yake tas ba wani wanda zai mu open eyes saboda akwai lokacin da ina zuwa iko ina kai kaya ina kin zan ni dillalin karnuka ne ina kai karnuka iko to akwai irin jogon nan na kare kawai ran nan nazo da jogon kare sai aka ce jogon kare ya daina tsada a iko sai na koma da shi ibadan ina ɗiban jogon kare na kai ibadan ina zuwa ibadan sai ya tsaye mun tara tara sai aka danke ni kina sake mun kama kura na ce <laughs> na ce ba kura ba ce wadda halitta ne ma sai na daina yau na dawo gida na tsaya na tsaya na tsayuwar gwamnan jaki sai na ga ba abin da ya dace in yi da na ga kin gifta ta kwar gidanmu sai na ji ina kaunar ki zo in gaya miki abubuwan da suke cikin raina Allah ya taimaken na aure ki na raba ki da wannan zaman haka kurin kuma na san sha allahu za sha mamaki <laughs> Allah zai ka ji shi yana faɗan abu kamar wani da gaske an fa ce min matar ka juya ta take yanda take so dan Allah ki zo na zance ana zaune lafiya ki rinka kunyo zan ce mara garihu matata yo kinga farkon zuwa na taina da na da daga a hannun na koyi wannan abu na je tili wannan irin tsannan na farar da mutum akan ta na koya ke haka kurin na ga dama hin kama ta ɗirka ɗirka ɗirka kuma ta ce min ta gode <laughs> ke ba ko wanda ƙida ce imore da mace irina saboda ina mai tabbatar muke cewa ta irin yadda nake <laughs> eh Allah zarki sannan albishirin ki ina aure ki sakin ta za haba dai banku yan fatat no tusa ba ta wanka heti sati ba ta wanka ba ba ta iya girki ba ba ta wannan ba sannan kin ga tusa tusa kin ga tusa zan iya miliyan biyu rana tusa zan heɓin miliyan shida tusa heɓin miliyan hudu sannan kudarin kwance haka kudu sai an kahi na batti ni din ko ni ne ba ya kira wallahi ba ya jira fina nake ga ni ta cewa ina ga mata cewa babu wata mace kar arziki da ta wuce ina na tun da nake ni na aure wallahi ban taba jin wanda i more da mata kamar ni din ba ke ai ke ce ke ce tukuna ma aikin da nisa kama ne ku kuma kaman ba bayan ina gama wankin Mm-hmm. na yi mutu guga na share gidan na ɗora tukunya yanzu haka abincin ma gama mm-hmm. ina fitowa sai dan asaban mai nama ya tsaye da ni ice wai kin cece mm, mm, mm, a bada nama a soya dan asaban ne anan kenan ah, wuce mutu gida wuce mutu gida to ah, ah. wai baby ina zaka je ne eh ne muke takun bakon sanu kurna ga baby na Allah tsare ki baby Allah tsare ki baby to to Allah tsare ki baby wallahi ai ba fa da ni ba wanda ita mata wallahi ina ga mu ina ga mu to ni fa ne to to to to Ha ha ha ha ha!